Wannan lamari dai a iya cewa wani salo ne da zai kara jefa al'umma cikin fargaba tsaro da kuma baiwa ɓata gari damar shiga rigar jami'an tsaro matukar dai waɗanda ake ganin cikin fararen kayan jami'an tsaro ne. Abin da ya fa ɗaukar hankalin al'umma kan wannan batu na 'yan sanda cikin farin kaya akan tituna wa shine na yadda ba sa gudanar da ayyukansu da rana ta yadda ake ganin su da daddare ba tare da kakin aiki ba kuma suna ɗauke da manyan bindigogi. Abin tambaya a nan shine shin ko dama doka ta ba su damar yin aiki a kan tituna ba tare da kaki ba kan wannan batu muka tuntuɓi rundunar 'yan sandar jihar kano inda jami'in hulɗa jama'a na rundunar dsp abdullahi haruna kiyawa ya yi mana bayani kamar yadda na faɗa a baya duk ɗan sandan da kuka gani yana gudanar da aikinsa an koya masa an ba shi horo na musamman na yadda zai gudanar da aikinsa na ɗan sanda haka zalika 'yan sanda da kuke gani akwai sashe-sashe daban-daban wanda kowanne sashe akwai yadda wato suke gudanar da sa uniform ɗinsu wato kayan aiki kenan kayan sarki to akwai 'yan sanda na na musamman wanda su kwata-kwata ma ba sa sa uniform din haka zalika bayan wa'annan wanda ba sa sa uniform din a cikin waɗanda ba sa sa uniform din ma akwai waɗanda mun baza su da dama suna nan a cikin al'umma domin neman bayanai da kuma gudanar da aikin 'yan sanda wannan sha'ani ne na aikin mu kuma tabbas duk ɗan sandan da ya fita aiki wato akwai ID card da ake bashi wanda ya nuna cewa shi ɗan sanda ne kuma daga inda yake aiki domin gudanar da aikinsa kasancewa mutane na cikin fargaba wannan lamari ko yaya suke kasancewa idan suka haɗu da irin waɗannan jami'an wasu mutane a nan Kano sun bayyana cewa eto eh wasu akan gane su wasu kuma ba a gane su eto eh yanayin tsaye wasu ma yanayin dai kama kansu eh mun fi ganiya da kaki kaga mun ka gane mutum da kaki ko kuma ko ya zo ya ɗaga ma da kawai ya zo ya sa kaki ne da kawai ya yi ya fake da guzumami a gyara harbukan sana. Waɗannan jami'an 'yan sandan da al'umma suka kasa rabe gaskiyar matsayin na cewa 'yan sandan gaske ne ko kuma na sojan gona sun fi gudanar da ayyukansu akan titin gidan zu da sharaɗa da wasu tituna da dama a nan Kano. Hafsat Abdullahi Ɗanladi Freedom Radio.